Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara a niyya sarauniya da dalil a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa al'umman yankunan da aka datse sadarwar salula a jihar na kokawa kan cewa sun shiga kunci. Gaskiya rayuwa na cikin kunci sosai wallahi tallahi. Dan mutane sun taho daga jajiyan hanyar Zaria duk suke zuwa nan gurin. Dan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ya yi martani kan bayanin shugaban wata kungiya a Najeriya da ya ce 'yan ta'adda sun koma aiki da salulan Nijar. Adadin mutum dubu hudu da dari shida da hamsin ba ɗaya. Su suka tsallake daga Najeriya suka zo suka nemi mafaka a karamar hukuma ta banki. Kotu a Bauchi ta dakatar da nasarar waɗanda suka lashe zaben APC na ƙananan hukumomi sai an kammala shari'a. Appeal committee ba mu gan su ba amma mun bar takardar mu. muna so wannan abin da aka yi a rusa gaba da a yi abin da ya dace. Yau Litinin muna ɗauke da shirin zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu Eldikaya ke gabatarwa. Za kuma mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. To amma da farko ku saurari labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. Kungiyar Boko Haram ta kwace kauyuka da dama a jihar Neja da ke arewa maso tsakiyar Najeriya suna baiwa mutanen ƙauyen kuɗi suna ɗaukan su suna saka su yaƙi da gwamnati a cewar jami'in ƙaramar hukuma da hukumar yada labaran jihar suna faɗawa Reuters. Ƙungiyar mai ikirarin yakin musulunci ta fi mai da hankali a arewa maso gabashin ƙasar mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Kana yanzu tana cikin jihar Neja wadda ke da iyaka da birnin tarayya. Lamarin da ke tabbatar da yaduwan ƙungiyar a daidai lokaci da sojojin ƙasar ke cewa yaki da suke yi da 'yan ta'addan na samun nasara. Suleiman cukuba shine shugaban ƙaramin hukumar Shiroro ta jihar Neja mai iyaka da birnin Abuja. ya ce mayakan boko haram yanzu suna cikin akalla yankuna takwas a cikin 25 karamar hukumar shiroro na da mayakan kungiyar boko haram da basu da adadi in ji cikuba kwamishinan yada labaran jihar neja sani muhammad idris ya tabbatar da akwai mayakan boko haram wanda da farko ake musu kallon masu fashi waɗanda tuni suke cikin jihar amma idris ya ce gwamnatin jihar da jami'an tsaro sun yi kokarin dakile yaduwarsu wani bam da ya tashi a jiya lahadi da rana a wajen babban masallacin birnin kabul ya kashe akalla fararen hula biyar kana ya jikata akalla wasu mutane hudu in ji kari sa'id hosti kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida na taliban wannan shine karin farko da aka samu irin wannan hari tun cikin karshen watan agusta lokacin da wani dan kunar bakin wake na kungiyar is ya kai hari a lardin horsan da ya kashe kusan mutane 200 ciki har da ma'aikatan sojan amurka goma sha uku a kusa da filin saukan jirage na birnin kabul sai dai nan da nan babu wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari na jiya lahadi a kan masallacin edgar da ke tsakiyar birni kana ya auna taron jama'ar da ke gudanar da addu'o'i ta musamman ga mahaifiyar babban kakakin taliban zabihullah mujahid da ta rasu a kwanan nan mai magana da yawun taliban a katar suhail shahin ya ce mujahid na cikin koshin lafiya tare da wasu abokan aikinsa saboda bam ɗin ya tashi ne a kusa da inda suke a jiya lahadi manyan 'yan majalisa na democrat suna ci gaba da samun sabani akan yadda za su tabbatar da kudurori inganta gine-gine a cikin kasar da gagarumin faɗaɗa kashe kuɗin gwamnati a cikin shekaru hamsin amma dai shugabannin na masu sassaucin ra'ayi suna ganin akwai yiwuwar fahimtar juna sanata bani sanders ya kwashe watanni yana neman tabbatar da shirin gwamnatin na dala triliyon uku da biliyon ɗari biyar a kan sauyin yanayi da faɗi da kiwon lafiya ga tsofaffin amurkawa da sauransu sanders dan majalisa ne na independent wanda ke tare da 'yan democrat a majalisar dokoki sai dai ya ki bayyana adadin kuɗin da yake so ya ga an yi amfani da shi a wannan shiri wani mataki da wata babbar mai shela akan faɗaɗa kashe kudaden gwamnatin 'yar majalisa daga jihar washington da ke yammacin amurka pramila jayapal ta ɗauka a wata hira da ta yi da shirin cnn na state of the union labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc koriya ta arewa ta faɗa a yau litinin cewa za ta maido da muhimman layukan sadarwa da ke hada koriyoyin biyu daga yau litinin amma ta yi kira ga koriya ta kudu da ta gaggauta kyautata alaƙar su in ji kamfanin dillancin labaran ƙasar ta kcna shugaban koriya ta arewa kim jong un ya bayyana aniyarsa a makon da ya gabata ta sake hada muhimman layukan sadarwar da koriya ta arewa ta yanke a farkon watan agusta a wani matakin kalubalantar atisayin soja na haɗin gwiwa tsakanin koriya ta kudu da amurka bayan 'yan kwanaki da aka sake buɗe su a karon farko a cikin shekara kamfanin dillancin labaran kcna ya ce za a sake buɗe layukan yau litinin da misalin karfe 9 agogon ƙasar wanda ya daidai da karfe goma sha biyu na rana agogon gmt amma ta yi kira ga seoul da ta cika sharuɗanta na kyautata dangantakar kasashen biyu da ta yi tsami ba da wata-wata ba kim ya gargaɗi koriya ta kudu da ta daina rudan kanta akan abin da ita koriya ta kudu ɗin ta kira da takalar soja a ƙarshe duk da yawan allurar rigakafi a cikin ƙasar amurka har yau ana ci gaba da tunasar da mutane da dama a jihar new england akan irin illar da ke tattare da sabuwar nau'in coronavirus ta delta sashen kulawan gaggawa na asibitoci a fadin yankin sun cika makil da mutane kana karancin ma'aikata da ake fama da shi na shafan aikin kulawan jami'an kiwon lafiya suna kira ga waɗanda ba su yi rigakafin ba da su je su yi ma'aikatan lafiya suna kokarin mai da hankali ne a kan tsananin bukata na wasu cututtuka da annobar corona virus ta kawo jinkiri wurin kulawa da su ko da yake ana samun karuwan kamuwa da cutar a wasu sassa na new england kwanciyar asibiti da mace-mace ba shi da yawa tsakanin mutane da basu riga sun rigakafin ba kuma hakan bai sa yankin ya zama mai haɗari wurin mutuwar coronavirus ba kamar yadda aka gani a wasu bangarori na ƙasar. yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. Al'umman yankunan jihar Kaduna da aka datsa layukansu na sadarwar salula sun koka kan yadda hakan ke kawo musu kunci. Gwamnatin jihar ta ɗau matakin don taimakawa a yi wa 'yan bindiga kofar rago. Ga rahoton Isa Lawan Ikara. Yanke hanyoyin sadarwa a wasu sassan jihar Kaduna dai ya shafi al'umma da dama musamman dai masu sana'o'in da suka shafi amfani da yanar gizo. masu sana'ar cire kuɗi ta hanyar zamani da ake kira pos dai na cikin waɗanda ke nuna damuwa game da waɗannan matakai sunana shehu usman wanda aka fi suna shehu dan hutu ni ya sana'ar pos ne to ai duk wanda ke yankin igab ko kuma wanda yake yankin inda aka ɗauki masu network nan in dai ina harka ne ko na waya ko na pos allah ne kaɗai san halin da ke ciki akwai mutumin da yake da mata ɗaya mata biyu mata uku mata hudu wanda ya dogara da hawa na kan pos nan wani bai da abin da zai ci a gidansa yana da pos guda uku da bayan kuna su kusan kwana ba kuna su ba ban sana ma in je neman kuɗi da su sunana aminu sani na fito ne da daga jihar zamfara na zo na marbanja ina sai da kayan waya kuma ina pos a gaskiya mutane sun shiga wani hali sanadiyar rufe wannan network din da aka yi suna na abubakar dauda gaskiya rayuwa na cikin kunci sosai wallahi tallahi dan mutane sai sun taho daga jajiyan hanyar zaria duk suke zuwa nan gurin nan ana samun sabis din kenan gaskiya ana samu kadan kadan ne sai an hausa gada an zazzaga su a samu network sana'ar a ma na cikin sana'o'in da gwamnatin jihar kaduna ta haramta domin magance matsalar tsaro sai dai waɗanda ke wannan sana'a sun sun ce suna cikin wani hali. Ni Haruna nike. Suna ganin mashin za su bi ka da gudu su kamo ka. To kuma ni tsakanin da Allah ina ma da yaya ya rasu yana da yara kusan bakwai kuma gaba ɗaya da caɓan nan nake shi da su. Akwai lalura kuma a wannan mashin kake samu ka ɗauko su a kai su asibiti mun rasa ma menene shine yake kawo irin wannan tunanin ka kasa ko ba. Na Salisu sana'a na dai a caɓa ne hawan mashin. Gaskiya muna cikin hali tsaka mai wahala ma za mu ci. Zuciya sake-sake take me za mu yi yanzu ma abinda mata inda ma mutum zai fara ne. tunda har lungu sako-sako suke bi da gora ana cikin tsaka mai wahala wallahi yanzu nan ko asiban da sunana Ibrahim Shehu ah, lalura ta yau da kullum ni a nan gefen ina kira ga gwamnati wannan matakan da aka dauka masu kyau ne amma kuma a dubi hali da tsauri da al'umma kuma yanzu ta kyau a ci dama dai tun bayan sanar da daukan waɗannan matakai gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta san akwai damuwa amma dai matakan sun zama wajibi in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel aruwan gwamnati ta san cewa da yawa da cikin al'ummomin za su shiga wani halin haula'i halin da muke ciki na halin haula'i da kuma kalubale wanda muke fuskanta ya zama wajibi gwamnati ta duk iya abin da ya kamata a yi domin a shawo kan wannan matsalar matakan yanke hanyoyin sadarwa da haramta sana'o'i irin su a caba sayar da itace da gawayi da kuma sayar da mai a jarka matakai ne dai na bai daya da jihohin zamfara katsina sokoto da kano suka dauka domin murkushe dukkanin matsalolin tsaro isa lawal murar amurka daga kaduna a nigeria. shi ma majalisar dokokin jamhuriyar nijar abdulmuminu guzman ya mai da martani kan zantarwar da muka yi da shugaban wata kungiyar zaman lafiya da adalci wato peace and justice a arewa maso yammacin nigeria mansur abubakar wanda ya ce barayin daji a sokoto na amfani da layin salular jamhuriyar nijar biyo bayan datsa layukan sadarwa guzman ya buƙaci haɗa kai da jami'an tsaro kan iyaka na nijar abin da ya shafi wato karamar hukuma ta bangi da gidan shi wanda duk ya san wannan yankin ya san da wannan yanki mafaka ne zuwa ga wato 'yan uwanmu da ke tsallaken iyaka 'yan najeriya wato sati uku da suka wuce kawai gari kusan guda goma suka suka kawar cike ma najeriya suka komo suka tsallako a nijar don saboda su samu mafaka zan baka sunan garin kalage da rukumi da garin kyara da garin amadu da el bulutu da gidan buta da anguwal abzin da tafkin fili da bacaka da kyakyar zomo ka zo su garu goma kusan adadin mutum dubu hudu da dari shida da hamsin ba daya su suka tsallake ke daga najeriya suka zo suka nemi mafaka a cikin karamin hukuma ta bangi kuma a hali yanzu da nike maka magana ma ba su kara komawa ba don saboda raɗe-raɗin ga wannan abin hita su zan baka tabbacin da cewa mu iyaka ta mu tsare take babu batun a ce ɗan ta'adda ya tsallake ke da makamai ya zo nijar ya zo ya zamna lokacin da sozawa na najeriya suka koma sannan hukuma babu wannan magana wannan magana ba gaskiya ba ce wato abin da ke faruwa kuma kowa ya sani ko cikin ma wato eh, yanar gizo kun sha sauraron talaka najeriya inda suke cewa idan ta yi zafi sozawan nijar suke nema su kai musu ɗauki su ko sun kira su ba su zuwa wannan kowa yi wannan magana yi a cikin karamar hukumar bangi da hukuma ta gidan Rinji ta mu iyaka fake take eh babu wani wato alama ko kuma wata hujja da ta nuna cewa akwai wani eh, sansani inda 'yan ta'adda ke iya guduwa su zo Nijar su ɓoye ko kuma su ɓoye kayan su babu wannan ko kuma wasu 'yan Nijar masu ba da haɗin kai don saboda ana wannan wato eh, ta'asa babu shi da haka ina kira ga wannan shugaba ya zan hulɗa da mutane na ƙauye su adda labari dan majalisa a jamhuriyar Nijar Abdulmumin Guzman a zantawarsa da Sulaiman Barma. Tokar da a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Kotu a jihar Bauchi ta dakatar da nasarar waɗanda aka ayyana da lashe zaben ƙananan hukumomi a jam'iyyar APC sai an kammala sauraron karar da aka shigar. Wasu 'yan jam'iyyar a jihar na nuna an saba ka'idar wajen gudanar da zaben. A ganawa da manema labarai mai magana a madadin sauran 'ya'yan jam'iyyar a ƙananan hukumomin Bogoro da kuma Tafawa kwalewa malam ado ɗanladi mai goro ya yi bayanin dalilan kai karar zuwa babban kotun jiha sunana ado ɗanladi mai goro stakeholder a jami'ar apc a karamin hukumar das tsohon shugaban karamin hukumar das zuwa wannan wuri ya zama mana dole ne don ganin abin da ya faru a congress da aka yi na local government me ya faru abin da ya faru shi ne kai kara wa appeal committee da aka turo daga abuja ga abin da aka mana muka bar a rubuce muka yi bayani suka yadda mana cewa za a dau matakin da ya kamata haka muka rubu abin takaici ba an yi wannan sai muka ji labari cewa duk zaɓuɓɓukan da aka yi har da namu da aka mana a ringizo ko aka mana kwace cewa komai ya tafi daidai a committee kwamiti ba mu gansu ba amma mun bar takardar mu muna so wannan abin da aka yi a rusa gaba daya a yi abin da ya dace in ma za a zo a yi layi bayan layi na in ma consensus za a yi wanda ya kamata su yi consensus din su je suna na. amma kan je kotu ba za ka jira ka ga abin da hukuncin da kotu za ta aiwatar ba. eh wannan ra'ayin mu ne gaba daya ke gaya muku wannan abu ya faru tun kafin ma a je kotu zuwan shine muna neman kotu da dakatar ne da su daina nuna kansu cewa su ne shugabannin da aka zaba mai jam'iyya ta zo ta abin da ya kamata a nasu ba sun jigo a jam'iyyar apc alhaji muhammad aminu tukur ya ce suna bin umarnin kotu sai dai ya ce mutanen da suka je kotun ba hurumin su ba ne sunana muhammad aminu tukur ɗaya daga cikin jigajigai wato apc a lallai mu mutane ne masu biyayya wa kotu ba ma raina kotu ko da Eh, batun ai dan adam yana da dama ya kai batunsa gaban mahukunta domin a bi masa kadi. Mm. amma misali kotu babbar kotu a jihar delta ta yi hukunci na ba za a yi ba kuma an yi to kama ka da yake ne kama ka da yake ne amma ai ta ce mu masu biyayya ne wa kotu to ana koran su kenan daga jami'a ba babu da wani damuwa Allah sun tafi a idan kotu kuma ta tabbatar da bukatan ya kenan za a yi kotu ta tabbatar da bukatan su wanda miya ta kasa ne za ta za ta zo ta kare kanta a gaban kotu a kan bisa umarni da ta bayar Abdullahi Muhammad Wura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Gashe ka Abdulwahab da miliyoyin masu sauraron murya Amurka sau hudu a yini. Ga shirinmu na gaba. zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu tattauna da matasan kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni da ke zama mizanin tausayawa juna da ɗabi'u na gari matasan sun ɗauko bayani kan buƙatar kusantar dattawa don koyon ɗabi'un na gari. matasan da suka hada da ya'u yakubu yobe yusuf abdulrazak shamsuddin ilyasu abubakar musa saulawa ibrahim sd kusfa zaria sambo jibrin sambo da adamawa hawa abubakar anas sani kafinta buhari yunusa kumuriya da kabiru idris sun bayyana ra'ayoyinsu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar amurka na abuja addibi amin kaman a matakin farko aka ɗaura yaran a irin wannan matakin suka kafu zuwa har suka girma suka kai wani stage so akwai lokacin da abin zai yi wahala ya fita a jikinsu to a kuma cikin irin wannan abubuwan misali makaranta zai taimaka kamar in ka tuna dubu biyu da tara dubu biyu da goma an cire darasin tarihi a cikin syllabus makarantun mutu na za yi cewa yana da ife saboda darasin garuba yana koyar da al'adu ne da abubuwa misali na tarihi daga nan yara za su iya tasirantuwa da abubuwa da yawa misali ba a yi in ka kalli adadin ɗalibai da suke halartar irin wannan misali so sai kuma maganan gida wannan bayan makaranta wanda zai iya taimakawa wajen dawo da al'adu da kuma rashin barin al'adun yaran su samu a tarbiyya mai kyawu da kuma riƙe al'adunsu to wani lokacin gida kamar yanzu misali yadda ake ciki a halin wani misali dai sai dai godiya kawai su kansu iyayen kan ba su da cikakkiyar natsuwan da za su tsaya su zauna da yaran su su koyar da su wasu abubuwa ko irin da ana irin wannan abubuwan ko ka tafi gurin kakarka ko wani abu wancan haka ko zauna so yanzu baka da ma natsuwan da zaka je ka zauna ma ko ka kai ziyara wajen wasu wanda ya dace ka kai musu ziyara ana ta harkokin bigawiyar rayuwa so duka irin wannan abubuwan sukan iya affecting sanan kallon mafita ta wannan bangarori guda biyu zai taimaka wajen dawo da al'adun da eh kai kai shiru ma kamar bacci kake dinewa ban sani eh to wato alhamdulillah lallai an taɓa mun kusan inda yake kai kai ne wato alhaji kusan zan iya cewa an bar zane tiran gini domin kuwa idan ana ta maganan taɓarɓarewar tarbiyya da al'adu kusan za mu iya cewa daga iyaye eh, za mu ta'allaka wannan abubuwan sakamakon kuwa idan yaro yana tasowa ana nuna masa ga yanayin yadda iyayensa da kakanninsa suka yi rayuwa to babu yadda za a ce ya ɗauko wata rayuwa a gefe ya zo ya kawo wannan rayuwar a cikin gidansu kuma har ya ce zai ɗauki wannan a matsayin ɗabi'a sakamakon lallai musamman wannan fina-finan hausa da ake kallo kusan zan iya cewa suna ɗaya daga cikin wanda suke taka muhimmiyar rawa wajen lalata tarbiyya da sauransu wanda a yanzu in ka je ka samu su wayanda suke shirya wannan fina-finai za su ce maka suna ilmantarwa ne da faɗakarwa amma idan ka dubi ta fuska ka dubi ta eh, ka tsaya kai nazarci wannan abin da suke yi za ka duba haga kusan bai da wata alaka da tarbiyyar abin da ya shafi al'adan hausa wanda musamman wanda yan uwana suka yi magana kayayyakin da suke sawa da yanayin al'adunsu ko wasu maganganun ma wanda za ka ga bai kamata a ce an yi ba wanda mun riga mun sani iyayenmu sun ba mu labari ba cewa suna yara wata kalma guda ɗaya idan suka faɗa aka ce musu ba a bukatar su sake faɗan wannan kalma to daga nan mutum ko da a ce shi kaɗai ne a cikin ɗaki ba zai ƙara faɗin wannan kalma ba sakamakon me saboda an riga an dasa musu tarbiyyan tun a farko an nuna musu jin tsoron iyayen nan an nuna musu kuma fa abin da suke kai shine za su ɗauka a koda yaushe. Wato ya nuna daga kalmomi ma da ake faɗa yi mutum ya faɗi abin da bai dace ba ko kalmomi irin na ba tsatsun yana karami ma za a buge bakin ko a ce a gyara masa ba haka ake ba sosai mako wannan haka ne alhaji sakamakon ni ba zan manta ba akwai wani malamin da na je yana magana ce shi yana yaro ya taɓa faɗan kalmar bazawara kawai wanda da iya mahaifiyarsa ta ce to kar ya sake ƙara faɗan wannan kalmar ya ce ko a cikin ɗaki ya kulla kansa ba zai iya faɗan wannan kalmar ba shi kare a lokacin to kaga wannan an nuna tun farko tun yana yaro ne an riga an cusa masa duk abin da aka ce masa ya bari to fa daga nan ya bar wannan abu ayo ai da zaka ji an ce abu ba ma ba aya ba hadisi a ce kaza ba kyau kamar zama a dokin kofa ba kyau ah, shan ruwan eh, shan ruwa tsaye da sauran abubuwa ba kyau ko mutum misali eh, yana ya sayi dan ya sayi kosai yana tafiya yana ci a hanya ko rake alhaji da ka shigo da wannan jawabin ko ba haka ba kan gwada cewar yanzu dai ka dauko mana ababen da kake nuna mana cewar a baya ana daukar su a matsayin ba kyau wanda mu mun yarda da wannan amma kuma kamar yadda nake maganar cewar yankewan zumunci da sauran koyar da tarbiyyar ah, ɗabi'un da al'adun da ba su da kyau ni na ta'allaka abun akan mu'amalar mu da kasashen turawa ta bangaren zuwa karatuttukan da muke da mu'amala da muke da turawa muka ɗebo al'adunsu shi ya kawo haka amma in ba mu manta ba ko a baya ko a baya da suke cewar ko a baya da suke cewar fina-finan hausa abin da nake so ya ku ya sani cewa ƴaƴan talaka guda nawa ne yanzu ba su iya zuwa cikin eh, eh, turan ba abin da ya kamata kenan babu maganan ka danganta cewa wai zuwa kasashen waje abin da nake so ka lura shine maganan yanzu ya zamanto cewa iyayen ma da suke cikin yanzu halin da ake ciki za a ga cewa uba ya fito cikin gida ba sa sutura irin na haus na malam bahaushe ba na al'ada ba cin ta yaya yaron shi da yake wannan wurin zai fito cewa ya ce ya ga baban shi yayi abu bari shi ma yayi kaga da zai sa ya maka wani abu guda da kuke alakanta abu da kuke alakanta abun da funafunan Hausa ko a baya a baya shekarun ba su da nisa kamar irin su bolobo sun yi wasan su wanda wasa ne na barkwanci na kwaikwayo wanda ko gidan ko gidan oroso ka shiga za ka ga wasa al'adu ne na malam bahaushe suke nunawa mai kyau amma yanzu me yasa na ce maka ɗabi'a ce ta ta turawa da muka kwaso duba ga mu'amalar da muke da su wani zumuncin nan ina jin ka da magana ina da magana abun da ya shafi al'adu muke abun da ya shafi al'ada muke magana alal hakika daga gidajenmu a yanzu haka ba wani uba a yanzu a halin da muke ciki yanzu haka kashi ɗari kashi saba'in da tara ko kwanci kashi tamanin da tara ba sa ɗora ƴaƴansu a kan al'adunmu namu na gargajiya wanda muka sa da abin da ya sa nace maka mu'amala da ina ina zuwa mana mu yanzu na Najeriya mu Najeriya musamman arewa ina zuwa mana mun da tarbiyya al'ada ta malam haushi dalilin da yasa dalilin da yasa nake kai ba haushi bane dalilin da yasa kai ba haushi bane ah, amma ko ah, mun ah, dogara yau yau al'ada ta Hausa yau dakata dakata yanzu ai nan muna tare da muna tare da zagi zagi muna tare da ga kadawa masu gwani bisa ba. Abin da nake so ne karin bayani a game da magana ya'u da yake magana yana magana cewa wai shi yanzu muna daukan al'adun ko zuwa kasashen waje ko zuwa sauransu yana kawo wannan abu. Ni ba yawwa abin da nake so kenan abin da nake so na gaji. su akwai yanayi irin nasu akwai sa akwai yanayi irin nasu amma bai kamata amma SD SD in muka da nake ana jira ne malam ya'u in muka da aka a Najeriya mun tabbatar da Hausawa su ne wayayyu a Najeriya malam Bahaushe shi ya fara wayewa a arewacin Najeriya malam Bahaushe duk wasu kananun yaruka malam ya'u wasu kananun yaruka mun so gane yanzu malam ya'u yana da ƴaƴa yanzu a haka idan ka duba suturan jikin shi za ga cewa ba yayi kama ne da irin na malam Bahaushe ba menene abin nan ka sa riga matsatse ko da ka yi ne shi shi ne kuma zai zamanto cewa abin da nake so ka gane yanzu shi malam bahaushe mu da a baya muna maganan cewa akan zo abin da nake so ka gane ne akwai zubarwa da yanzu ki tira ta malam bawa yanzu ni nan ka gaba yin shiga hausa amma yanayin aiki na ne in yanzu na saka babban riga na je na dau zarto a lasbi guduma ya ali na dauke ni yanzu ba wajen aiki wata shawar sai na shi ai ba wannan wajen aiki dakata dakata da dakata a da dakata alhaji kabiru ne abin da ke gani ka kawo gurbacewar al'adun nan a kokarancin ziyara yanzu da za mu samu lokaci ko na hutu makaranta ka ci a jiya gashe da babu wance in na wance za a ɗanyi kwana biyu kwana uku to wannan kusanci da muka yi da su ɗin nan ko muke yawan yi da su da fiye da yanzu yana taimakawa in ku wasu abubuwa tare da su ka je gurin wannan yau wannan satin kafin hutu ka ka ƙara zuwa wajen ka wancan to duk irin wannan yana taimaka ma al'adu amma duk wannan ya gagara duk wannan ya gagara A sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar banga na cewa har yanzu 'yan najeriya na ci gaba da mai da martani dangane da jawaban shugaban kasa muhammadu buhari a lokacin bikin ranar samun 'yancin kai na daya ga watan oktoba wanda shugaban da kuma sauran 'yan najeriya suka yi a ranar juma'a da ta gabata jaridar banga ta ce a yanda wasu 'yan najeriya ke yaba shugaban wasu kuwa suka suke dangane da ikirarin da yi na cewa gwamnatinsa ta gudanar da ayyuka fiye da duk wata gwamnatin farar hula tun daga shekarar 1999 kawo yanzu sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa wasu 'yan majalisar wakilai daga arewacin najeriya sun gana da daya daga cikin shugabannin 'ya'yan jam'iyyar apc sanata bola ahmed tinubu da yanzu haka ke zaune a ƙasar birtaniya inda yake jinya ganawar da 'yan majalisar suka yi dai ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da rade-rade cewa cib ahmed bola tinubu na neman shugabancin najeriya a zaben shekara ta 2023 jagoran ganawar da sun hada da mataimakin shugaban majalisar wakilai ahmed wase da shugaban masu rinjaye alhassan ado doguwa jaridar punch da ta ce an jiyo dan majalisar wakilai da ke wakiltar gurara suleja da tafa lado suleja na kiran ahmed tinubu a matsayin shugaban kasa a lokacin ganawar tasu sai kuma jaridar daily trust na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya tashi zuwa kasar habasha domin halartar bikin rantsar da Firaministan kasar Abe Ahmed a karo na biyu. Wata sanarwa da kakakin fadar shugaban kasa Femi Adesina ya fitar ya ce shugaban kasar na tashi ne a ranar Lahadi domin halartar bikin da za a gudanar a yau Litinin a kasar Habasha. A ranar Talata ke sa ran shugaban kasa Muhammadu Buhari zai dawo gida Najeriya. sai kuma jaridan premium times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka 'yan bindiga sun kashe wasu sojoji guda biyu tare kuma da jiwa wasu goma sha biyu rauni a harin da suka kai a garin kagara jaridar premium times ta rubuto gwamnan jihar abubakar sani bello na bayyana haka a lokacin da ya ziyarci sojojin a wani asibiti da ke birnin mina gwamnan ya bayyana cewa wasu daga cikin sojojin ma an kai su babban asibitin sojoji na fotofo da ke kaduna domin kula da lafiyarsu ko a ƙarshen mako ma 'yan bindiga sun sace wani babban sakatare a ma'aikatar sufuri ta jihar a lokacin da ya je bikin ɗaurin aure a garin zingeru ita ma jaridar the punch ta bayyana cewa yanzu haka mahaifin kakakin majalisar dokokin jihar zamfara da 'yan bindiga suka sace makonni da dama da suka gabata ya rasa ransa sakamakon bugun zuciya mahaifin kakakin majalisar wanda dagaci ne dan uwan mamacin malam ɗahiru magarya shine ya tabbatar da haka inda ya ce ɗaya daga cikin shugabannin masu garkuwa da mutane mai suna kacalla ya shaida masa cewa dan uwansa ya rasu babin ya ci murya amurka daga najeriya sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai kuma can anjima da yamma misalin karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikinmu na Washington DC za su shigo da shirin rana. Tama kafin lokacin ne Shamsi Hamza Ibrahim ke cewa mu kasance lafiya. Bisalam.